بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به به وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال ما الاحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في الخمس في الخمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasinmu na nawa 20 da bakwa rubutawa 27 wani ma kaji da bere ke cewa shi zuwansa shi ne darasin in bai zo ba a yi 27 ko darasinmu na 27 na wannan littafi a tajrid sarih li ahadith al-jami' sahih na al Azabidi az rahimahullah yau kuma biyu ne ko uku ko hudu farko farkon wata an fi sabani nawa eh? yau hudu to hudu ga watan rajab hijirar manzan Allah 1427 wanda ya daidai da 29 wannan ba a saɓani ga watan bakwai meladiya 2006 muna nan cikin hadisin jibril hadisu jibril hadisin da ibn rajab alhambali a cikin littafin safat bari yake cewa wannan hadisin ya kamata a ce da shi ummu sunna kamar yadda ake cewa fatiha ummul kitab saboda kusan ka iya cewa ya tattari musuluncin gaba ɗaya kamar yadda za mu zo kan wannan hadisin a bukhari abu huraira ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sha muslim hadisin umar wanda bukhari bai ruwaito wannan ba hadisin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wanda ɗansa shi ya ruwaito mana shi shi kuma yahya ibn ya'mur ya ruwaito shi daga abdullahi dan umar mun fara karanta hadisin mun yi magana akan imani da allah imani da mala'iku imani da abin nan imani da Allah ko kuma imani shi karan kansa wanda ya kunshi imani da Allah da mala'iku da ranar lahira muka ce a hadisin Umar an yi magana har a akan imani da kaddara wanda shine dalilin da ya sa Umar ibnu Umar ya karanto hadisin batun kaddara wato bilkadari bil qadari khairihi wa sharrihi sannan a cikin ruwayar hadisin umar akwai inda aka yi maganar a kamar ruwa da ibn hibban da ya kawo inda aka yi maganar wa tu'minu bil bil jannati wan niran ko wan nari kai imani da aljanna kai imani da wuta a musulunci aka ambaci wankan janaba da cika arwalla wanda wannan duk bai zo a ruwayar muslim ba duk dai mun tattauna wannan a karatun da ya wuce inda muka kwana mal ihsanu menene ihsani maza Allah ya ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kai kana ganinsa fa in lam takun in baka kasance tarahu kana ganin shi ba fa innahu yaraka to lalle shi yana ganin ka muka ce wannan jumla ko wannan mataki wanda shine ƙololuwar mataki musulunci matakin farko sai imani mataki na biyu sai ihsani shine mataki na uku shine na ƙarshe shine ƙololuwar mataki to wannan matakin wasu suka ce shi ne sufanci wato in kana so ka zama muhsin ka samu wannan matakin sai ka zama sufi saboda haka in kai ba za ka yi sufanci ba to ba za ka zama ka kai ga wannan martabar ba a cikin littafin kashiful ilbas na sheikh ibrahim inyas shafi na 43 zuwa 44 ya kawo maganar sheikh ahmad zarruq a sufi akwai sheikh ahmad zarruq shahararren basufe ne wanda ya rayu ya mutu hijira tana 899 ƙarshen ƙarni na tara ya naƙalto maganarsa inda yake cewa nisbatu tasawufi min addini nisbatun ruhi min aljasadi matsayin tasawufi sufanci a addini kamar matsayin rai a cikin gangar jiki kaga za gangar jiki mai take mai za ta zama ba rai ba ta zama komai ba ya ce li'annahu maqamul ihsan saboda shine matakin nan na ihsani wannan kenan da jibril ya yi tambaya alaihi salam manzo Allah ya gaya masa sufanci shine wannan matakin alladhi fassarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li jibrila an ta'budu Allah ka annaka tarahu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara wa mala'ika jibril da cewa ka bauta wa Allah tamkar kai kana ganin sa idh la ma'ana lahu siwa zalika don ba shi da wata ma'ana in ba haka din ba in ba sufancin ba saboda haka shi a gunsa wannan shine sufanci abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gawa jibri kaga in wannan shine sufanci ya kamata kowa ya zama sufi ya kamata kowa ya zama sufi amma a cikin littafin yana maganar wanda shi ne ya kafa ilimin kama ana maganar kowane ilimi da wanda ya kafa shi ko ce wane shi ya fara kafa ilimi kaza wane shi ya fara kafa ilimin nahawu wane balaga wane arud wane kaza wane kaza shine alwazi'u sai ya ce sayyidina ali shi ya fara kafa ilimin sufanci shi kuma sayyidina ali a daga daga manzan abin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya masa shi kuma mala'ika jibril ne ya saukar masa da shi bayan ya an gama saukar da shari'a an kare sai kuma aka saukar da sufanci sai da gama al aka akmaltu lakum dinakum wa atmamtu <laughs> sai da gama wannan sannan kuma aka zo aka aka saukar da wanda a cikin kashiful ilbas yace to amma duk wanda ya tsotsi sufanci to salsalarsa tana gamewa ne da sayyidina ali yace banda shehu tijjani shi wannan karara daga manzo Allah ya karba saboda ka shi kai ɗaya suke da sayyidina ali silsilar ɗaya ce shi ba shi ba daga sayyidina ali ya karɓa ba shi daga manzo Allah ya karɓa mu shafa hatan baki da baki to wasu ma inda suke karan suke fassara ihsani ɗin suna fassara shi da da wahdatul wujud ne ko al-ittihad kamar yadda al-kashani wani basufe wanda ya rasu hijirar tana 735 yake batun sufanci da ma'anar da take da alaƙa da wancan mazhaba ta ta wahdatul wujud mazhabar da take ganin komai Allah ne shi eh, abinda ake cewa ihsani a gurinsu ya dullu ala ru'yatul a ru'yatul rabbi nafsahu fi abdihi Allah ya ga kansa cikin bawansa bawa ya ga kansa cikin ubangijinsa kamar yadda mai kallo yake ganin kansa cikin madibi saboda haka wal muhsinu huwa allazi yara al-haqqa mawsufan bi sifatil abdi muhsini wanda ya kai matakin ihsani shine wanda yake ganin ubangijinsa a cikin sifar bawa Faya Rahul abdu wara hujubi sifatihi bi aini sifati to kaga wannan shine wahdatul wujud kaga kai ma Allah ne kowa ma Allah ne to wai wannan shine Muhusini. a fathul bari ibnu hajar a cikin fathul bari a juz'i na ɗaya shafi na bakwai. Ibn hajar yana cewa wa akdama ba'du gulati sufiya wasu daga cikin masu zurfafawa masu wuce iyaka a harkar sufanci sun kai ga ta'wilil hadisi yi wa wannan hadisi tawili bi ghairi ilmin amma ba tare da ilmi ba faƙala shi wannan malami yake cewa fafihi isharatun ila مقام المحو fana'i. wai shi wannan hadisi ko kuma shi wannan ita wannan magana da annabi ya faɗa an da Allah ka annaka tarahu wai annabi yana nuni ne zuwa ga wannan mataki na fana'i da, da, da mutum ya ƙare mutum ya share gaba ɗaya mataki na ƙarewa da sharewa in ka kai wannan mataki to wujudinka gaba ɗaya babu shi gaba ɗaya ka share shi ka share wujudin kowa ma wa taqdiruhu yace yadda hadisin yake fassara hadisin take taqdirin yadda take fa in lam takun idan ai fa in lam tasir shay'an idan baka kasance ba baka zama komai ba wa fanaita an ka kare gaba daya babu kai hatta ka annaka laysa bi mawjudin hakka ji baka ba kai kawai ka ji kai ba kai bane fa innaka hida izin tarahu to zaka ga Allah wai fa in lam takun idan ka zama babu kai tarahu to za ka gan shi an gane yadda fassarar take fa in lam takun babu kai kenan ko to tarahu tarahu shi wa Allah to shine ibnu taymiya a ibnu ibnu hajar yake cewa wa gafala qailu hadha lil jahl bil arabi yace shi mai wannan magana saboda jahilcin sama da larabci bai ma san larabci ba sai ya kasa fahimtar wani abu wa gafala qailu hadha lil jahl bil arabi an annahu law kana al murad ma za'ama kana qawluhu tarahu mahzuf al alif ai da yadda yake haka larabcin yake ko da larabcin kalla ce da yadda ya faɗa ka fassarar take fa in lam takun tarahu ba tarahu zai zama ba a larabci fa in lam takun tarahu a ka'idar larabci jawabu shart dole ya zama majzum alamar jazminsa kuma za a share wannan alif din ne to amma hadisin cewa yi tarahu ba tarahu ba kaga kenan da ya san larabci ma ba zai yi wannan tawilin ba ce li'annahu yasiru majzuman li kaunihi ala za'mihi jawab ash-shart domin shi a yadda yake cewa wannan tarahu din jawabu shart ne walam yarid fi shay'in min turuqi hadha al-hadith bi bi hadf al-alif ibn hajar yace kuma duk ka gama binciken littattafan hadisi ba za ka ga inda yazo ba wannan alif din ba ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف في القياس فلا يسار إليه izla la ta huna wanda kuma yayi da'awar cewa ana iya barinta a ce tarahu a saba wa kiyasin larabci to babu dalilin da zai sa wannan a ɗauke shi saba kiyasin larabci din tunda ba larura da za ta sa haka daman suna magana ne lokacin da aka samu larura kamar ta waƙa. to wannan ko ba waka bace magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba larurar da zata nan abatta fa wa aidan falau kana madda'ahu sahihan lakana qawluhu fa innahu yaraka yaraka da'ian li'annahu la irtibata lahu bima qablahu ibnu hajar ce kuma da haka ne fassarar yadda yace fa in lam takun tarahu to fa innahu yaraka fa ya zama ba shi da ma'ana kuma ya zama magana ce wacce ke yasashiya ba ta da ma'ana tunda ba ta da alaka da abin da ya gabata tunda an ce fa in lam takun idan ka zama babu kai tarahu zaka ganshi to fa innahu yaraka kaga ta zama magana ce za a ji ta marar gurbi ba ta da gurbi a cikin a cikin ginin jumla din wa mimma yusiru ta'wilahu ibnu hajar yace daga cikin abin da zai nuna maka barnar ko bacewar wannan tawili riwayatu kahmas akwai kahmas ya ruwaito hadisin ya zo da lafazin fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka haka yazo a ruwayar kamas fa innaka illa tarahu in kai baka gani shi to shi yana ganin ka haka nan ruwayar Sulaiman taimi fa sallata nafiya ala ru'ya kaga anan ana kore ganin ne fa innaka illa tarahu kaga nan ana kore ganin ne ba ana kore kasancewa ba la alal kauni alladhi hamala ala irtikabi at-ta'wil al-madhkuri wanda shi yasa wancan yayi wancan mummunar fassara wa fi riwayati abi farwa arwayar abi farwa kuma fa in lam tarahu fa innahu yaraka to ita kuma wanda za a yi tawilin fa in lam tarahu in kai baka baka ganin shi to shi yana ganin ka haka nan hadisin Anas da hadisin Ibn Abbas da suka zo dukkaninsu suna rushe wannan tawili inji Ibn Hajar to wannan kaɗan daga cikin irin maganganun sufaye wajen su ce ko dai su ce hadisin yana nuna wahdatul wujud cewa ana iya ganin Allah ƙarara har ma wani yake cewa shi da za a kange shi daga ganin Allah tsarfata ainin daina ganin abin nan kuma ya daina ganin manzan Allah tarfata ainin to da ba zai lissafa kanshi cikin musulmi ba saura ka shi kullum a kowane ƙiftawar ido cikin ganin Allah yake to mai malamai suka ce game da tafsirul ihsan al ulama'ur rabbaniyuna me suka fassara al ihsan kalmar al-ihsan a larabci tana zuwa da ma'anar al-in'amu alal ghairi ka kyautata ma wani ko idan ka kyautata ma wani akan ce ahsana ilaihi ko sai ta yi ta'addi da ila idan ta zama wani ake kyauta ahsana ilaihi ita ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani Allah yana umarni da adalci da ihsani kyautatawa kamar yadda ya zo cikin faɗar Allah wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika ka kyautata ma wasu kamar yadda Allah ya kyautata maka kissar karuna haka na a hadisin a hadisin Ibn Abbas cikin Bukhari da Muslim lokacin da yawa mata nasiha a idin babbar sallah yake ce musu cewa ku yi sadaka na ga mata su suka fi yawa a cikin wuta saboda me saboda li'annahunna yakfurna al'ashir suna cewa abokin zama wa yakfurna al'ihsana suna cewa ihsani kyautata musu da ake yi walau ahsanta ila ihdahunna dahran ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط لا ذاك كيوتتا وإيرسو tsawon shekara guda sannan wata rana ta ga wani abin da bai mata daɗi ba daga ɓangaren ka za ta iya ta ce maka ban taɓa ganin alheri tattare da kai ba kaga manzo Allah sai ce ahsanta ila ihdahunna ce yakfurnal ihsan ihsan anan kaga kyautata ma mata da ake yi akwai kuma al-ihsanu fil fi'li kai aiki ka kyautata shi akan ce ahsana fi'lahu kamar da Allah ya ce allazi ahsana kulli shay'in khalqahu wa bada'a khalqal insani min tin Allah ne wanda ya kyautata kowane abu ya kyautata halittarsa ahsana anan bi ma'ana atqana ya kyautata ya inganta halittarsa haka nan shine yazo a cikin hadisin shaddad ibnu aus inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza zabahtum fa ahsinu zabha Allah ya rubuta ihsani akan komai idan za ku yi kisa ku kyautata kisan kaga ahsinu anan bi ma'ana atqinu ku kyautata Allah ya yi maganar ihsani a alkur'ani wani gurin ya haɗa shi da imani wani gurin ya haɗa shi da musulunci wani gurin ya hada shi da taqawa kamar inda Allah yake cewa laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin thumma ittaqaw wa ahsanu kaga wannan shi yake nuna maka taqawa tare da ihsani akwai taqawa tare da imani akwai taqawa tare da ihsani wanda yake nuna maka martaba ce ta sama da, da, da martabar tare da imani shi yasa Allah ya rufe ayar da wallahu yuhibbul muhsinin hakanan akwai inda ta zo haɗe da da musulunci bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda ya miƙa wuyansa ga Allah aslama wajhahu kaga kalmar islam kenan wa huwa muhsinun sannan kuma yana muhsini kaga an hada kalmomin biyu islam al ihsan sun zo guri guda a cikin aya daya haka nan wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati wanda ainihin ya miƙa fuskarsa ga Allah ya miƙa kansa gaba ɗaya zuwa ga Allah yana mai ihsani a kalmar da ihsani da islam suka zo a aya guda ɗaya haka nan akwai inda Allah yake cewa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka yi taqawa suke kuma muhsinuna masu ihsani wani gurin kuma Allah yakan faɗe shi shi kadai lil ladzina ahsanul husna wa ziyada lil ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da kyakkyawan sakamako da ƙari wato ahsanu suka kyautata ibadarsu sannan kuma sakamakonsu zai zama su ma alhusna ce wa ziyada wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya zo cikin hadisin Muslim riwayar Suhaib riwayar Suhaib ibn Sinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara ziyada din nan da take da zo ana aya da cewa ita ce ru'yatu wajhi Allah subhanahu wa ta'ala fil janna mu'minai za su ga ubangijin su a aljanna kaga ibnu rajab yake cewa wanda ya dace zama sakamakon ihsani ihsani kamar yadda za mu yi bayani bawa ya mumini ya bauta wa ubangijinsa a duniya kamar yana ganin ubangijin kamar yana ganin shi yana ganin shi da zuciyarsa saboda lokacin da kake jin wanda yake neman ka da abu gashi gaba gare ka to kafi karta ta aikin sabanin ka ji cewa ai baya nan baya ganin ka baya kusa da kai to da suka yi wannan sai Allah ya sakanka musu kuma da ganin shi din karara a ranar gobe kiyama aljanna shine wa ziyada lillazina ahsanul husna wa ziyada malamai na Allah sun yi maganar fassarar ta ihsani din kamar qurtubi a tafsirinsa karkashin inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan yayi tafsirin ihsan din yace al ihsan malaman mu sun ce ihsan masdar ne na ahsana yuhsinu ihsanan. kamar yadda duk mai karanta larabci zai sani kuma ma'anarsa guda biyu ce akwai ma'anar da yake zuwa muta'addin bi nafsihi baya bukata harfu jarri wajen yayi ta'addi zuwa ga waninsa kawai a ce ahsana kaza kaga kenan ya kyautata shi ba sai an sa harafin jarri ba kamar ka ce ahsantu kaza na kyautata kaza ma'ana hassanta huwa kammaltahu ka kyautata shi ka kammala shi ka yi shi cikakke ba tare da da tawaya ba ko na ƙasa ya ce wa huwa manqulun bil hamzati min hasuna shay'u wa ma'ana ta biyu yana ta'addi bi harfi jarri yana buƙatar harafin jarra kamar yadda ya ce ahsantu ila fulan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika yana buƙatar abin nan yana buƙatar harfu jar shine ila to da wannan ma'ana yana nufin ka isar da wani abin amfani zuwa ga waninka ka amfanar da waninka har inda yake cewa wa huwa fi hadisi jibril bi ma'anar awwal la bisani a hadisin da muke karatu a yanzu shine hadisu jibril yawanci malamai suka ce hadisu jibril suna nufin wannan hadisin a hadisin jibril da annabi ya ce an ta'budallaha ka al-ihsanu an ta'budallaha ka annaka tara huwa bi ma'anar ihsan almuta'addi bi nafsihi kenan yana da ma'anar itqan itqanul ibada ka kyautata ka. wa mura'ati mura'atiha a adabiha ka kula da ladubban dukkanin abubuwan da Allah ya shar'anta maka ka yi su tare da ladubban su tare da sunnonin su al waɗanda su za inganta abin da waɗanda su za kammala abin wa muraqabatul haqqi fiha kayi muraqaba ka halarto ubangiji lokacin da kake kamar gashi gabanka yana kallon ka wastihdari azamatihi ka halarto girman ubangiji lokacin da kake aikin wa jalalihi da daukakar sa shiru'i shuru'i lokacin da ka fara wa halal istimrari da lokacin da kake tsakiyar yi to kaga anan abin da ake nufi kenan shine kyautata ibada da zuwa da ita da sharuɗanta na kamala da sharuɗanta na siha tare da itƙaninta tun daga farkon fara ibada har zuwa ƙarshe a taƙaice ka iya cewa al-ihsan shine kamalul ikhlas kamalul ikhlas kayi ikhlasi cikakke yadda aka ce kayi kayi shi kamar mai cewa ɗin kayi gashi a gaba gare ka kana ganin shi yana ganin ka yace wa huwal muradu bi qawlihi wannan shi ake nufi da fadar manzon Allah anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka a duba tafsirin qurtubi juz'i na goma ko kuma tafsiri inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan cikin suratul nahl kowace daba ma gare ka duba za ga tafsirul ihsan wannan shine abin da qurtubi ya fassara ihsan kafin sa sabbai irin su ibnu abbas irin su mujahid duk sun fassara ihsan da ma'anar ka kawo farillai wasu ce da na fulfulu wasu ce ka zo wa Allah da ibada yadda ya neme ka da ita babu cikinsu wanda ya ce sufanci ake nufi ibn rajab yake cewa wannan hadisi yushiru ila annal abda abinda manzo Allah yake nunawa a nan yana nuna cewa bawa ya abudullah ala hadhihi sifa ya bauta wa Allah bisa ga wannan sifa wa hiya istihdaru qurbihi halarto kusancin ubangiji da shi wa annahu bayna yadayhi kamar gashi gaba gare shi ka annahu yarahu kamar yana ganin sa wa dhalika yujibu al-khashyata wal khawfa wal haibata wat ta'zim yin haka shi zai haifar wa da mutum cikakkiyar tsoron Allah shi zai haifar wa da mutum cikakken ganin haiba ta ubangiji da kwarjini na ubangiji da girmamawa ga ubangiji a cikin jami'ul ulum da yayi sharhin arba'unan nawawiya da ibnu rajab haka nan. a cikin littafin fathul bari ibn rajab yana da fathul bari juz'i na ɗaya shafi na biyu da ya zo tafsirin wannan abin nan Ya yace abinda aka ce Wakila qila al murad hayatu nihayatu maqamil ihsan an ya'budu al mu'minu rabbahu annahu yarahu bi kalbi. ka bautawa Allah ubangijinka kamar kana ganin sa da zuciyarka fayakunu mustahdiran bi basiratihi wa fikrihi li hadhihi al-maqam ka zama da basirarka da tunaninka gaba ɗaya kana halarto wannan wannan matsayin kamar ga ka gaba ga ubangijinka kana ganin shi yana ganin ka fa in ajiza anhu in ka kasa ka zama kana bautar Allah da irin wannan sifa ɗin ba za ka iya yin haka ɗin ba wa shakka alai ya zamba zai iya ba in ta kala ila maqamil akhar sai ka zo mataki ɗayan matakin shine me wa an ya'budu Allah ala anna yarahu ka bauta wa Allah kamar kana kudirce cewa Allah yana ganin ka idan kai ba za ka iya bautar Allah tamkar ga ka kai kana ganinsa ba to kai kamar shi abin nan kai tare da kudirce cewa shi yana ganin ka wannan mataki ne da bai kai na farko ba ka ji kai ma kamar gashi kuna ido da ido da shi a lokacin za ka fi za ka fi itkanin bauta sama da kawai halartowa kake yi shi yana ganin ka wa yattali'u ala sirrihi wa alaniyatihi wa la yakhfa alaihi shay'un min amrihi yana ganin sirrin ka yana ganin abin da yake bayyane kuma babu wani abin da zai boye zai boye ga Allah cikin al'amarinka haka nan Ibnu hajar shima ma ya ce abinda ake nufi da al al'ihsan a wannan hadisi itqanul ibada ka yi ibada tare da itqani da kyautata ta ba tare da ka tauye ta ba wa qad yulhazu thani bi anna al-mukhlisa mathalan muhsinun bi ikhlasi ila nafsihi an ce ahsana ahsanahu ko ahsana ilaihi ce a ma'ana ta farko ahsanahu shine ka kyautata ibada ahsana ilaihi ka kyautata masa shi mai ihsani wanda ya hau wannan matakin ai yana kyautata wa kansa ne yana kyautata ibada sannan kuma yana kyautata wa kansa saboda haka zai iya ɗaukan dukkan ma'anonin biyu ahsanahu almutaaddi bi nafsihi wa ahsana ilaihi almutaaddi bi harfil jarri to duk in kai ta komawa maganganun malamai na Allah babu wanda zai ce maka ai wani mataki ne na sufaye mataki ne na dukkan wani mumini wanda zai kyautata ibadarsa ya bautata wa Allah tamkar yana ganin Ubangiji domin shi kansa ihsanin mataki biyu ne matakin farko ka kyauta masa tamkar kai kake ganinsa shi ba yana ganinka mataki na biyu ka bautata masa a kan a bisa kudurci cewa yana ganin ka to matakin farko da na biyu din nan dukkan su matakai ne na ihsani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi biyun yasa na biyun fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin sa to yana ganin ka duk lokacin da ka hawo matakin nan na ƙarshe to shi zai taimaka maka ka je ga matakin farko haka ibnu rajab ya ambata a lokacin da yake fassara hadisin manzo Allah ya faɗi fa innahu yaraka ta'lilun lil awwal fa innal abda domin bawa idza umira bi muraqabati llahi fil ibadati aka ce kai muraqabar ubangiji ka halarto da ganin ubangiji a zuciyarka lokacin da kake bauta واستحضار قربه من عبده كهلرتو da cewa kusa da kai yake hatta ka annaka ka anna al-abd yarahu kamar shi bawon yana ga ubangiji fa innahu qad yashqu zalika alayhi to tayu ka kasayi ka kasa wannan ibada da irin wannan sifa din fa yasta'inu ala zalika bi imanihi bi anna Allah bi anna Allah yarahu to sai ka nemi taimakon isa ga wancan mataki ta hanyar imanin ka da cewa Allah yana ganin ka yana ganin ka yana ganin ka yana ganin ka yana ganin ka hawa wannan mataki shi zai taimaka maka ka hau mataki na na ƙarshe na ihsani fa inna fa inna fa idza haqqaqa hadha al-maqam sahula alaihi intiqamu ila al-maqam idan ka iya tabbatar da wannan mataki za ka iya zuwa mataki na biyu wannan shine abin da ibnu hajar a ibnu rajab ya ambata to da a cikin nan a cikin maganganun su za mu ga babu batun cewa ko mutum zai zama Allah in ya kai wani mataki ya zama yana ganin Allah ko wani shi ma ya zama Allah ne yana ganin kansa to yana ganin Allah yana duk abin da ya gani ya zama a ce da shi ai ya kai mataki na almahau wal fana'u baya ganin komai sai Allah wannan kafirci ne shi yasa shi yasa ibn rajab a cikin fathul bari dinsa yake cewa amma man za'ama anna alquluba tasilu fi dunya ila ru'yati Allah ayanan kama tarahu al-absaru fil akhirah kama yaz'amu zalika man yaz'umu min as-sufiyya fa huwa za'mun batil wanda duk yake riya cewa zukata suna iya su a nan duniya su kai ga ganin Allah ido da ido a ga Allah ido da ido kamar yadda za a gan shi a ranar lahira kamar yadda wasu sofaye suke faɗa fa huwa za'mun batil ce wannan magana ce wacce ke ta ƙarya magana ce ta ɓarna ganin ubangiji hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga an yi sabani wasu ce ya ganshi a mi'raji wasu ce bai ganshi ba ko ruwayoyi kamar su ibnu abbas suna cewa ya ganshi wasu ce sau biyu ya ganshi ana sabani shi kansa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma sai wani ya zo ce shi shi duk duk ma kiftawa ido yana ganin Allah to kaga shi yafi yafi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya fa manzo Allah kawai ake maganar ya ga ubangijinsa ko bai gani ba shi ma sahabbai suna sabani su Abu Zar suna cewa bai gani ba Uzar yana cewa ya tambaye manzon Allah kaga uban hal har ra'aita rabbak qala nurun anna arahu haske ne ya zan gani a watar wayar nurun a nurun arahu haske na gani amma ba ubangiji ba to amma wani zo ce shi ko da yaushe maganin ubangiji yake ibnu rajab ya ce waɗannan da suke ɗaukan cewa su suna iya ganin ubangiji a nan duniya a ko da yaushe fa inna haula an yaz'umuna anna ru'yatal qalbi tasiru halan wa maƙaman da'iman su waɗannan sufaye da suke ganin cewa ai ganin ubangiji wani hali yake zaman musu wani mataki yake zaman musu na dindindin au galiban lahum ko ko a mafi rinjayen lokutan su wa min huna yansha'u tafdilul awliya ala al anbiya daga nan ne aka samu asalin aqidar a fifita waliyai akan annabawa kamar Muhammad ibn Ali wanda aka fi sani da al-Hakim mai littafin khatmul wilaya yana da littafin khatmul wilaya a ciki ya riya cewa ma waliyi yana fin annabi waliyai sun fi annabawa to tunda shi waliyi koyaushe yana ganin ubangiji shi kuma annabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdalul anbiya shi ake kai kawo tsakanin sahabbai har Aisha take cewa wanda ya gaya maka manzan Allah ya ga Allah to ƙarya yake domin Allah ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa wa huwa latiful khabir kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari sai da tuna aisha tana rantsuwa cewa Allah bai ga ah, manzo Allah bai ga ubangiji ba har ma ta ce wanda ya gaya maka ƙarya yake to idan sahabbai a junan suna samun sabani manzo Allah ya gani ko bai gani ba wani kuma ya zo ce shi kowane lokaci kawai cikin ganin yake kaga kenan yafi manzo Allah ce to kun ga yafi manzo Allah yafi sauran annabawa ma duka tunda su ba a ma kawo maganar su ce wa tafarrau ala zalika anwa'un min ad-dalalat wal muhalat wal jahalat daga wannan kuma aƙida sai ta tare shi tar ana kawo aƙidu waɗanda suke cike da ɓata da jahilci da wasu abubuwan da suke sun shallake hankali wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim duk abin da zaka faɗa Allah shi ke shiryar da wanda yake so zuwa ga tafarki madaidaici saboda haka kai ba abin da ke kanka illa ka yi bayani to wannan fa maganar shi sufancin aki shi tukunna shi gangar jikin sufancin tukunna ba abin da ta kunsa ba yanzu shin sufancin shi ne wannan ko ba shi ba ne duk a nan ake maganar fa mu babu inda Allah ko manzansa suka ce wannan sufanci ake ne to sannan kuma in ka ce wannan shi ne sufanci abubuwan da ake faɗa fa a sufancin sai ka rasa ina shi kuma ya samu shiga a ƙarƙashin hadisi ka rasa ina ya samu shiga a ƙarƙashin hadisin ce sufancin nan a kowane waliyi yana da ɗariƙarsa sannan kuma kowane waliyi yana yi wa ɗariƙarsa kamfen ko mabiyansa suna yi wa ɗariƙarsa kamfen suna faɗar falalarta cewa ta take dukkan sauran ɗariƙu kamar mu a nan manya-manyan ɗariƙun da suka fi shahara aka fi jin abin nan taron zakaransu shine su ne ɗariƙun su abin nan tijjaniya da Kadiriya. to kuma kowanne yana cewa waliyinsa ya fi na ɗayan kowanne ya ce waliyinsa ya take wuyan dukkan waliyai tun daga farkon duniya har tashin kiyama to kaga su a junansu kowa cewa yake shi ne nashi ne ya fi kamar yadda 'yan siyasa kowa in ya tashi yana ziga bos ɗinsa eh? sannan kuma kowane wali zai ce shi ya lamince wa mabiyansa shiga aljanna ba hisabi wa in amilu min al-ma'asi ma amilu wa in balagu min az-zunubi ma balagu ba haka shehu tijjani ya faɗa ba a cikin jawahirul ma'ani ya ɗauke wa mabiyansa kawai za su shiga aljanna kowane irin sabo suka yi ko ina suka kai ga yin zunubi kawai shi ya ɗauke musu za su shiga aljanna bila iqabin wala hisabi hisabi ma irin a tare su hisabi da aka faɗa to su ba za a musu hisabin ba to ai kaga wannan wannan to wancan ma ya ce shi ma haka waliyinsa ai ya ce ba dan jin kunyar Allah ba sai ya kawo aljanna tun daga duniya ma ya dura mabiyansa a ciki to dukkan waɗannan maganganun da za mu karanta a littattafansu a ina suke a cikin wannan hadisi an ta abu da laka an naka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ina maganar cewa wani sufi zai dauke ma wani sufi laifuffukansa gaba daya wani zai shigar da wani aljanna ba hisabi ba uquba kuma koma bai yayi to sai ka ga ko da ka samar wa shi sufancin ka ce ai ga shi a cikin a inda aka samo sa gurbi to waɗannan kuma abubuwan da ya kunsafa a cikinsa su kuma ina gurbin su to shi yasa za mu ga malamai na kwarai da suke magana ihsani suna maganar kyautata bauta ka yi ibada da itikani kuma wannan a hankalce ko mu nan mun san cewa dukkan abin da yake aiki ne na na wani ya baka to idan yana gurin kafi kula da aiki idan kana ganin sa yana ganin ka kafi tsaya kai aikin yadda ya kamata amma a bayan idan sa ba lalle ne kai haka ba to ana so ka yi bautar Allah kamar yadda kamar a ce gashi gaba gare ka ya zira maka ido to wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qala mata sa'a sai kuma ya tambaya yace yaushe ne alkiyama qala sai manzo Allah ya ce bal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda ake tambaya a game da alkiyaman nan bai fi wanda yake tambayar sani ba kamar yana nuna dukkanin halittu wajen sanin yaushe alkiyama za ta tashi daidai suke babu wani wanda ya fi wani shi da ake tambaya bai fi wanda shi yake yin tambayar sanin yaushe ne za ta tashi yas'alunaka anisa ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu ka ce ilimin alkiyama sanda za ta kasance yana tare ga yana da ubangiji na la yujalliha li waqtiha baya ba wanda zai iya sanin ga lokacinta sai ubangiji shi kadai saboda haka kowa ba wanda zai iya cewa ga ranar da za a yi tashin kiyama akwai hadisai da suke cewa a duniyar gaba daya hadisai ne bara gurbi wasu suka dauka da gaske ne har suka yi ta rubuce-rubuce a kai cewa duniya shekarun duniya gaba ɗaya shekara dubu bakwai ce an aiko manzo Allah a bakwai a dubu bakwai a dubun bakwai ta ƙarshe a dubun ƙarshe to saboda haka suka yi lissafi sai suka ce to kiyama ta kusa tashi wasu har suka yi rubutu a haka to yanzu gashi dubun ta wuce yanzu aiku da aiko manzo Allah sallallahu alaihi da hijirarsa ma ba aiko shi ba da hijirarsa sama yanzu 1427 to kaga hadisan da suka dauka daman na ƙarya ne kuma daman malamai duk sun faɗi cewa hadisan da mawdu'ai ne mawdu'ai ne amma wasu har rubutu suka yi har rubutu suka yi akan wannan to shi yasa manzo Allah ya ce masa mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wa sa'ukhbiruka an ashratiha zan baka labarin da alamominta a arwayar Umar sai ya tambaye shi wa ma ashratuha menene alamominta shine manzo Allah ce zan baka labarin alamominta idza waladatil amatu rabbaha idan bawa idan baiwa ta haifi ubangijinta ko ubangidanta a ruwayar umar an da al'amatu rabbataha maimakon rabbaha baiwa ta haifi uwar gijiyarta ko mai gidanta to malamai suka ce wannan nuni ne zuwa ga cewa a ƙarshen alƙiyama. a ƙarshen abin nan kusanci alkiyama ya taksuru sarari bayi za su yi yawa har ya kasance an haifi an auri an abin nan an kawo baiwa bai wannan ta zo ta zama abin nan sarakuna sun sa ta sadaka sun yi sadaka da ita ta har haifan musu 'ya'ya kaga 'ya'yansu suna bin iyayen ne maza sauraka shi shugaba ne ɗansa ma shugaba ne tunda shi shugaba ne shi ubangida ne to ɗansa ma yana samun wannan matsayin kaga kamar ita tana ƙarƙashin ɗanta kenan za ta zama kamar tana ƙarƙashin ɗanta kenan waki arwayar umar waki ya fassara hadisin bi an talida al'ajamul arab wal arabu mulukul ajam ce mata waɗanda ba larabawa ba za su rika haihuwar larabawa larabawa kuma su ne kamar shugabanni ga, ga, ga waɗanda ba larabawa ba wannan wake haka ya fassara in ka karanta tarihi daular abbasiya lokacin daular abbasiya za a ga cewa sarakunan daular abbasiya kusan sun yawaita kwarkwara da suke samu ko suke saya ko ta fuskar yaƙi su samu ko su saya ta fuskar ciniki daga mutanen farisa da mutanen taki har ya kasance yawancin ‘ya'yan waɗanda su Ahmadul Amin ɗan gidan Harunan Rashid in ban da shi duk sauran sarakunan daular Abbasiya za ka samu iyayensu ba laraba ba ne kuma 'ya'yan ƙwarƙwara ne ba 'ya'yan abin da 'yantattun 'ya'ya ba za ka samu uwarsa ko farisiya ce ko uwarsa turkiya ce ko rubiya ce muhammadul amin shine wanda ya take uwarsa zubaida ba ƙuraishiya ce amma su al maamun su al-mu'tasim su al-mutawakkil billah su al-wasiq billah su waye su waye duk in ga tarihi zaka samu iyayensu mata asali bayi ne da aka saya aka yi sadaka da su ko aka samo su a wajen yaƙi aka yi sadaka da su su suka haifi waɗannan sarakuna to kaga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya wakana ya auku an talilal amatu rabbataha wasu ce wasu suka ce har ila ya iya faruwa a kamo mace baiwa daga ba 'ya'yanta ta ta zama wani abu wata rana sai a kamo wasu daga cikin iyayenta bata sani ba tana karama aka kamo ta ba ta yi wayo ba ta girma ta yi wayo wata rana a kawo iyayenta ta saye su bata san iyayenta ba ne ta zama ita ce abin nan uwar gijiyarsu to ibn rajab yana cewa duk wannan ya taɓa faruwa to duk waɗannan alamomi ne na tashin alkiyama an talida al'amatu rabbataha ko al'amatu rabbaha wasu kuma sun ce hadisin an talida al'amatu rabbataha ko rabbaha ishara ne zuwa ga cewa za a samu oƙoƙul aulat yara za su dinga bijirewa iyayensu za su dinga saba wa iyayensu su dinga kangarewa ta yadda uba zai haifi ɗa ɗan ya fi ƙarfinsa ya zo yana juya uba ko uwa ta haifi ‘yar tafi ƙarfinta ta zama kamar ita ce ‘yar ita kuma ‘yar ita ce uwar wasu ce wannan ake ishara wato baɗa ya dinga yi wa uwarsa mu'amala kamar baiwarsa ko ya ta dinga yi wa uwarta ta dinga mu'amalantar uwarta kamar baiwarta sannan yace wa idza taqawala ru'atul ibilil buhmu fil bunyani sannan idan makiyaya raƙuma albuhmu bidammil mim albuhmu dan zai iya zama albuhmi albuhmu waɗanda suke baƙaƙi wasu malamai sun ce an ce masu kiwon raƙuma kuma baƙaƙe su masu kiwon wasu ce baƙaƙe baka masu baƙaƙen launi wasu kuma suka ce a'a ba ba wai baƙin launin ake nufi ba makiyaya waɗanda ba a san daga ina suke ba albuhmu ɗin wanda ba a san nasaba su wai daga ina ne asalinsu ba a iya cewa kuma wa iza tatawala ru'atul ibilil buhmi idan makiyaya raƙuma raƙuman baƙaƙi suka zan suna gasa wajen dogayen gine-gine wato zama kalmar albuhumu ɗin ta iya zama sifa ce ta su makiyaya ɗin ta iya zama kuma sifa ce ta su raƙuma dukan dukan ruwayoyin biyu sun zo wa iza tatawala ru'atul ibil buhmu fil bunyani hakanan idan kaga makiyaya raƙuma baƙaƙi sun tsawaita ko suna gasa wajen tsawaita gine-gine wannan shi ma alama ce ta cewa alkiyama ta kusa idan kaga ana gasa kuma masu gasan nan ma da ba wasu ba ne 'yan ƙauye ne sun shigo birni amma suna manya-manyan gine-gine ana gasa da juna to iqtarabatis sa'a alkiyama ta matso kusa shi yasa za ga su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a tsawaita gine-gine hasanul basri yana cewa na shiga ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallama fi khilafati Usman a zamanin khalifancin Usman amma in na taɓa in daga hannuna ina taɓo rufinsu ɗakunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga hannu sai ya taɓo rufinsu to shi yasa sayyidina Umar lokacin da wasu suka zo suka gaya masa daga basra waɗanda suka je basra kun san lokacin sai na umar aka aka raya basra ta zama birni to waɗanda suka sauka garin ya zama na suna yin gidaddaji na kara sai ya zama in an yi gobara sai ka ga kusan gari guda duk ya ƙone to sai ya ce da su to su yi gini amma kada wanda ya ɗaga gininsa sama da zira'i bakwai ya hana su daga ginin su sama da zira'i bakwai a wancan lokacin suna ba sa son haka sukan ɗauka aibi ne daga gini sama da zira'i bakwai ko kuma ya zama ya yi nisa da yawa shi ya sa hadisai suka zo suna tsawatarwa wajen ƙayata masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lan taquma sa'a hatta tushayyadul hatta tushayyadal masajid alkiyama ba za ta tashi ba sai kaga ana yin masallatayya ana musu kyalkyale kyale ana kayata su ana kawata su annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa yake cewa la tashayyidunnaha kama wala wala tuzkhiru eh, tazkhirufunnaha kama zakhrafat alyahud wan nasara za ku ƙawata za ku ƙawata masallatanku za ku yi musu ado na fitar hankali kamar yadda yahudu da nasara suke yi wa wuraren ibadarsu alƙiyama ba za su tashi ba har sai kun yi wa masallatanku gine-gine manya-manya kuma kun yi musu ado na fitar hankali wasu malaman sun ɗauki wannan ta fuskar suka ba ta fuskar yabo ba saboda an kwatanta aikin da aikin yahudu da nasara inda yabo ne ba za a kwatanta ba wasu ce ai ba suka ba ne don an ce abu alama alkiyama ne ba lalle duk abin da aka ce abu alamar alkiyama ne yake zama suka ba ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai ya zama mace guda ɗaya akwai mutum ɗaya yana kula da mace hamsin yana daga cikin alamomin alkiyama ya zama namiji ɗaya ƙarƙashinsa yana kula da mace hamsin yana kula da ƙannansa matan ƙannansa matan yayyansa matansa ƴaƴansa waye aka kirga su hamsin shi kadai kaga wannan ba zarginsa ake yi yayi haka ba haka haka al'amarin ya zo ya same shi to amma kasancewar ita wannan alama din an kwatanta ta da batun yahudu da nasara shi zai nuna maka akwai zargi a ciki akwai suka a ciki ba wai yabo ba ne ba kuma labari ba ne kawai to shi yasa ba a san ƙawata masallaci da kayan alatu iri-iri ta yadda idan wani ma ya zo sai ya kasa yin sallar a ciki to ba ƙauye yanzu kaga ba ƙauye shiga masallacin madina ko ya shiga masallacin baka shi yasa wato babu masu waiwaye a sallah irin ɗan afirka har su larabawan gori suke yi mana da wannan har su larabawan su sun kasa gane wai me yasa 'yan afirka sun fi kowa waiwaye a sallah kaga ana sallah yana kallon sama ya kalli gudu ya kalli arewa ya kalli bayansa ya kalli kafet ya kalli agogo ya kalli wani balarabe ya ce shi yana jin dalilin da ya sa 'yan afirka suke yawan waiwaye a sallah shi yana jin saboda goyo da ake wa yaro yana karami tunda an goya shi wuyansa haka yake to saboda haka in ya tashi baya jin daɗi in bai juya kan ba to amma ni ina tsoron akwai ƙayan alatu ɗin nan suna da dalili kasa ai afirka mu ne a baya ai duk inda ka je a duniya duk talaucinsu an ɗan ci gaba a kanmu mu fa ba talaucin ba ne kawai dai zuciyar ce tamu da take talakar zuciya ba ta san alheri ba amma duk ƙasashe duk talaucinsu yanzu ƙasa nawa ce wacce ba ta kai najeriya arziki ba duk wanda ya zo najeriya zai ce najeriya akwai arziki 'yan najeriya da suke satar kuɗi su je can irin bushashar da ake yi sai a yi ta mamaki kuma a ga wasu 'yan najeriya suna kwana a bola suna cin abincin bola yaya ƙasar da ake samun masu irin wannan bushasha da kuɗi kuma a ce 'ya'yan ƙasar ga wasu kuma suna suna suna tonar abinci a bola sai su rasa bambancin da ake samu tazarar da take tsakanin waɗancan masu shiga kantin gwalagwalai da kama manya-manyan otila hotel hotel za a kama hotel ɗaya kwana ɗaya riyal dubu ashirin da biyar wajen miliyan kwana ɗaya to kuma ga wani ɗan uwansa can suna yare ɗaya fatar jikinsa ɗaya kuma yana kwana a bola to sai su rasa wace irin tazara ce wannan haka to lalacewar zuciyar ta sa kasar aka rusa ta ta ɓalɓalce ta lalace ana ta batun isra'ila dinnan da take ta ta rurusa labanan ko da kaga labanan beirut beirut dinnan shekaru sama shekara wajen ashirin aka ana yakin basasa sai da aka yi mata kaca-kaca amma ana cewa an daina yaƙi an samu zaman lafiya ka zo ka je ka ga yadda suka gina su ka je ka ga yadda kika gina ƙasar su, daga turai ake zuwa yawon buɗe ido ƙasar nan kuma ba arziki ne da su ba ƙasar beirut ba wani arziki ne da ita ba gaba ɗaya labanan ɗin ba su da wani arziki kaji ana cewa suna da fetur ne ko kaji ana cewa suna da ma'adanan ƙasa suna da wane ne uranium ko wane ne ba ba su da waɗannan abubuwan amma kai da kake cikin ƙasar da ake tono haƙo gangan man fetur a kullun za a haƙo wajen wajen wajen ganga wajen ganga miliyan biliyan biliyan biyu ne da dubu ɗari nawa za a haƙo eh to ka je can in ka je can sai ka nemi kana neman ka makale ka ki dawowa kasar ta can inda ba a haƙan kana neman inuwa can ka ɓoye maimakon shi daga can ya gudu kasar ka kai kake koma ana cewa ga isra'ila tana rurusa masa ƙasa mu namu isra'ila na ƙasar mu tuntuni suna nan suna ta rusa ana maganar a tsayar da isra'ila kar ta gama rushe to mu namu isra'ila fa mu ma waɗannan da suke mana irin wannan shugabanci su ma isra'ila ne don waɗancan suna ɗaga makamai a shiga ƙarƙashin ƙasa wasu sa rai amma mu ai makamin da ake da ake amfani da su wajen rusa ƙasar ai sun fi wanda isra'ila suke amfani da to to lalacewar ƙasar ƙasashen afirka da yadda shugabannin ba su san wani abu wani abu miri ba na mutuntaka wai mutum ya yi tunanin yau in ya mutu a ambace shi da alkhairi a rubuta kyakkyawan tarihinsa a yi ta yabansa ana masa addu'a ba su san wannan ba sun bar ƙasar ta mutu to dole ne in ka shiga ka je wasu ƙasashe ka gama sallatai ka dinga daga kai kana kana kalle kalle dole ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada awata masallaci da irin waɗannan abubuwa da za su shagaltar da mai sallah za su iya shagaltar da shi musamman kuma ya a ce daga afirka ya fito fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah cikin abubuwa guda biyar na gaibi wanda babu wanda ya san su sai Allah sun matalan nabiya sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah ya karanta wannan ayar inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ماذا تكسب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Allah maɗaukakin sarki shi yake da ilimin yaushe alkiyama za ta tashi wa yunazzilul ghaisa shi yake saukar da ruwa don haka shi ya san san da ruwa zai sauka da san da ba zai sauka ba wa ya'lamu ma fil arham shi ya san abinda yake cikin mahaifa abinda yake cikin mahaifa lokacin yana mani ba wanda ya isa ya maka bayanin me za a haifa yana gudan tsoka ba wanda ya isa ya gaya maka me za a haifa ko da za a sanya na'ura ta zamani a gano namiji ne ko mace wannan sai bayan ya zama mutum sai ba an kammala halittarsa ilimin ubangiji ya wuce wannan wa ya alamu ma fil arham ma abin da yake cikin mahaifa tun yana gudan mani Allah ya sani zai zama mutum ba zai zama ba mace zai zama ko ba mace ba namiji zai zama fari ko baki dogo ko gajere to idan a ce ma sun san namiji ne ko mace ba za su iya sanin halinsa ba mai hushi ne mai fada ne mai sanyin hali ne mutumin kirki ne mutumin banza ne mai kuɗi ne talaka ne sarauta zai yi ba zai sarauta zai mulki ba zai mulki ba duk ba za su san wannan ba mai addini ne mara addini ne wani addini zai rayu a kai ya mutu a kai wani duk ba za su san wannan ba A kaga ko da duk yadda za a ci gaba da bincike na ilimi na zamani iliminsu yana nan ɗan kaɗan ne wa uci min ilmi illa kalila ka kwatanta iya ɗan abin da za su gane da abin da Allah maɗaukakin sarki ya san wannan ƙarƙari su ce sun gane namiji ne ko mace ne lafiyar salau ko kuma a'a yana da matsala amma waɗancan abubuwa da na yi bayani a baya duk ba za su sani ba ba su isa su san zai yi tsawon rai ko ba zai yi ba ba za su iya gaya maka wannan ba ba na'ura ba ko me za su saka ba su isa su gaya maka cewa shaƙiyun au sa'idu dan wuta ne ko dan aljanna ba za su iya sa mutumin kirki zai zama ko mutumin banza halinsa ma halinsa zai zama mutum ne mai sanyin hali ko mai zafin rai ba za su sani ba duk waɗannan abubuwa ba za su su ba ɗan abin da za su sani kaɗan ne kamar yadda Allah ce ma utitu min al-ilmi illa qalila saboda haka wa ya'lamu ma fil arham tana nan dan wasu tana tunani to yanzu fa da ake ganowa to me ake ganowa sai kai bayani faɗi me ake ganowa mu kuma mu gaya maka abin da Allah ya sani na cikin mahaifa wanda ba wanda zai san su wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan ba wanda ya san gobe me zai samu ba wanda ya san gobe in ya tashi ya je kasuwa zai samu ba zai samu ba in zai samu nawa zai samu ba wanda ya sani gobe ta kusa ko gobe ta nesa ba wanda ya sani wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya san a ina zai mutu ba wanda zai iya ce maka ga inda zai mutu ya ce shi zai sani in ya ga dama zai mutu a nan ba ƙarƙari ya hau sama bai duro da ka ai ka gani ya ce to a nan zan mutu ba in hau in duro da ka ko to sai ya duro da ka din bai mutu ba a kwashe shi a fitar da shi jama da asibiti ko kuma ya mutu a can kaga wa mata da nafsun bi ayi arzin ta mutu wannan duk Allah ne ya san su waɗannan su ne mafatihul ghaib mabudan gaibi guda biyar da babu wanda ya san su summa adbara wannan mutum na gama abin da yake yi sai juya ya tafi faƙala sai manzo Allah ce ruddohu ki dawo da mutumin nan suka tafi suka yi ta dubawa ina yake falam ya raushe an basu ga kowa ba faƙala sai manzo Allah ce haza jibrilu ja'a yu'allimu an-nasa dinahu wannan jibrilu ne ya zo yana koyar da mutane addini kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kirawo dukkan abubuwan nan da jibrilu ya yi tambaya a kansu musulunci imani ihsani duk gaba ɗaya sai ya kira su addini da nuna maka addini duk ya kunshi waɗannan abubuwa shi yasa Allah ce inna dina inda Allahil islam addini a wajen Allah shine musulunci ya nuna musuluncin aka yi idlaƙin sa ya kunshi imani ya kunshi ihsanin gaba daya to malamai suka ce kamar ibnu rajab ya ce wannan hadisi a iya ce masa ummu sunna kamar yadda ake kiran fatiha ummul kitab domin in ka dubi imani ana maganar duk abin da ya shafi aqida duk abin da ya shafi aqida da gaibi gaba ɗaya duk wani ilimi da za a yi magana na aqida yana ƙarƙashin. al'iman in ka zo al'islam duk abin da ya shafi ayyukan gabbai duk wani abu na ibada fiqhiyat gaba ɗaya duk sun shiga nan in ka zo batun ihsani gaba ɗaya duk mu'amalat da adab abin da ya shafi aladubba da akhlaqiyat abin da ya shafi ɗabi'u da halaye na ƙwarai duk suna ƙarƙashin ihsani da abin da ya shafi a'malul qulub kamar tawakkali kamar haƙuri kamar tsoron tsoro kamar ah, abin nan ah, ah, raja fata kyakkyawan fata ga ubangiji duk suna karkashin insani to me za zaka tuno na ilimin addinin musulunci da ba zai shiga karkashin wannan hadisi ba babu shi saboda haka gaba ɗaya ya tattari dukkan wani abu da ya shafi addinin musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce jibril ne ya zo yana koyar da ku addinin Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa a wasu suka ce ai hadisin yana nuna halaccin wasan kwaikwayo wai jibril ya yi wasan kwaikwayo da wasu maganganun ko kai aka kyale kada mai maganar kai ita kanta maganar tana yi wa kanta raddi baya bukatar ma sai ka ce ka yi mata raddi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kan cewa wani malami ya ce waɗanda suke sukan sufanci ba su karanci sufanci ba ne gurin sufaye sai yasa suke sukansa kamar wanda yake sukan likitanci ne ba tare da ya je gun likitocin sun koya masa ba to a sufanci idan addini ne idan yana cikin da'irar addini alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata duk wanda ya karanci alkur'ani ya karanci tafsiri ya karanci maganganun magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karance su aka yadda ya karanci addini kuma zai fahimci addini amma ba zai fahimci sufanci ba sai daga a gurin sufi to kaga sufanci ba addini ba in dai addini ne an karanci addini tun daga tafsiri hadisi an karanci fikihu an karanci abubuwan duk da suka ta'allaka da wannan tauhidi wannan an yarda duk addini ne kuma ka karanci wannan shi ma kuma sufancin an ce addini ne amma ka karanci addini shi baka fahimce shi ba to kaga ba addini bane to mu daman bayanin da muke yi ba addini bane don haka in akwai wata fahimtar da za ta shigo da shi cikin addini sai a yi yadda za mu fahimci addini kuma ai maganganu ake yi Allah maɗaukakin sarki ya raba hankali ya ba wa kowa shi yasa a alƙur'ani yake yi mana magana ya kuma ce ba za mu yi tunani ba a fala ya tadabbarun alƙur'an walau kana min inda ghairi lahi da wajadu fihi ikhtilafan kathira ba za su yi la'akari da alƙur'ani ba a fala ya tadabbarun alƙur'an am ala qulubin aqfaluha Allah yana magana yana kuma nuna mana cewa mu yi tunani abin da yake faɗa in ba haka bane za mu ga abin ya saba yadda zai karɓi a hankali Allah ya raba hankali ya ba kowa shi yasa kafirai ba su kafirce ba sai da suka juye da hankalinsu suka yadda hankalinsu guri guda ba su yi aiki da hankalin da Allah ya ba su ba كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير law kunna nasma'u aw na'qilu kaga ashe ba su yi aiki da hankalinsu ba da mun yi aiki da hankalinmu ba za mu zama yan wuta ba to idan har ilimin addini ka iya ka karance shi kuma Allah ya baka hankali wanda zaka fahimci abin da yake daidai da abin da ba daidai bane amma shi sufanci ba za ka gane shi ba to wannan ba addini ba ba addini ba ne wato in kana karanta littafan sufaye a ina duba jawahirul ma'ani saboda shine babban littafi na tijjaniya shine babban littafi na tijjaniya don shine ya tara maganganun shehu tijjani ina duba shi ana maganar cewa a in Allah ya so ya kama muridi ko ya kama mutum ya sa shi ya yi ƙarshen ya yi mummunan ƙarshi to sai ya dinga sai wani waliyi ya dinga bayyana gare shi da wata mummunar sifa sai ka ga waliyi yana zina sai ka ga wali cikin mashaya giya ana sha da shi haka suka ce za ka ga wali ana shan giya da shi za ka ga wali a gidan karuwai ce to in Allah ya suka da mummunan ƙaƙiba sai ka soke shi shi kenan sai ka mutu ba bisa tafarki madaidaici ba wato abinda za ka iya kiran shi al-irhabul fikiri a nemi a sa maka tsoro a razana ka ta yadda ko me kaga shehi yana yi kawai kai shiru ba za ka iya magana sai a dinga baka wannan kisoshin to an ce za ka yi mummunan ƙarshe to kai kuma da idan ka kaga shehi jiya yana luwaɗi amma an gaya maka in ka yadda ka soke shi a haka to za ka yi mummunan ƙarshe to irin waɗannan maganan mu kaga za mu gansu za mu ce wannan kawai wasu 'yan iska ne suke so su dinga iskancin su yadda suke so kuma ba mai magana kawai duk a ja baki a yi shiru ba za mu kuma yadda ba sai a ce a ba za ka gane ba shi shehin da ya faɗa ka dole ka sallama kawai wai a ciki yake faɗar karamar wani shehi wai muridinsa yana bala'in sansa yana bala'in sansa sai ya kula cewa muridin nan zai ba shi matsayin annabci sai kawai ya dinga bayyana ga muridin sai yau muridi ya fita sai ya gan shi cikin 'yan iska sai ya gan shi yana zina sai ya gan wai yaya haka ne don ya rage matsayinsa a gurin muridin ta muridin ya halaka to fa irin waɗannan maganganun fa su ne wasu suke cewa a yi shiru ku ba za ku gane ba to a faɗe su yadda za mu gane waɗanda suka yadda da wannan maganganun mu yanzu su zo su gaya mana su yadda za mu fahimta kai a gaya maka yadda za ka fahimta amma a zo a rubuta tsiyataku a rubuta maganganu wanda suka kai ibn al-arabi cewa ah, abin nan ma da yace ana rabbukumul a'la bai kafirta ba fir'auna da ya faɗe ci ana rabbukumul a'la ibnu arab ya ce bai kafirta ba kafirai larabawa da suka bauta wa abin nan da suka bauta wa gumaka da banu isra'ila da suka bauta dan maraki da Allah suka bautawa a cikin jawahirin ma'ani akwai wannan akwai wannan maganar cewa waɗanda suka bauta an mariki ma Allah suka bautawa domin kishin ubangiji yana da tsanani da ba dan shi ne ya bayyana cikin dan maraƙin ba har aka bauta dan maraƙin da konewa zai tun da har aka bauta dan maraƙin kuma ba abin da ya faru to shi din ne aka bauta dan ya ce la ilaha illa ana fa abudu to irin waɗannan maganganun waɗanda kafirci ne ƙarara amma in a ce kai ba za ka gane ba sufi ne zai gane to wanda zai gane sai zo bayanin a gane da wannan ne yasa aka ɗora mutane yanzu irin abubuwan da ake a garin nan na lalata da tsiya da sunan addini kullum kuma ƙaruwa suke yanzu ake gaya min wai wasu sun bayyana wasu wai su ‘yan ahalu fadima jama'atu ahalu fadima ƙungiya ce ahalu fadima ba a ɗaukar namiji a ƙungiyar sai mace za a koya musu da la'ilu a yi saukar da la'ilu kamar yadda ake saukar qur'ani din har da su zayyana suwaye waye a yi sauka da darasu da waye suna ta iskanci da yan mata kuma duk abin da suke yi ɗin nan a cikin littafan shehinan aka rubuta wasu su fito su ce su Allah ne su ɗauki sunayen Allah su rabawa kansu kai kai ne ar-rahmanu kai kai ne al-quddus kai ne assalamu salamu kai su rarrabawa kansu wai su sun ga hakika kuma a ce wai duk wannan kai ba za ka gane ba sai a su su ta yi ba za a yi rayuwa ta yi a haka an ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma sha Allah wa shi'ta in Allah ya so ka so manzan Allah ya kushi ce, aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda yanzu ka mai da ni kishiya ga Allah ka ce in Allah shi kadai ya so manzan Allah baya bari a taba tauhidi ya shuru sai wasu su yi ta cin zarafin tauhidi suna keta alfarmar addini wani ya ce a kai ne ba za ka gane ba sai sun karantar da kai to su fito su karantar a samu wani yau ya zo ya buɗe darasi na jawahir ma'ani yana karantawa yana karantarwa a fito a ɗauko irin su a zo a sashi a ce za a karantar da shi a gani duk waɗanda suke ciki ma sai sun fita don ba wanda zai gane kuma shi da aka ce ya ce masu sukan sufanci ai ba su karanta shi ba shi ya so ya sa a gidan rediyo na karantar da shi ya ɗauko littattafan su ya sa a rediyo in ba a yi zanga-zanga an ƙone gidan rediyon ba dan mutane za su ji kafirci ake gaya musu ƙarara to saboda haka mu abin da muka gani a rubuce shi muke faɗa abin nan kuma an rubuta shi bilisanin arabiyyin mubin kuma kafin mu mu kafirta waɗannan wasu manya-manyan malamai da babu wanda isa ce ba san abin da suke yi ba irin su ibnu taymiya ibnu taymiya har makiyansa sun shaida masa shi ma wanda yake wannan magana ko ya ko ya so dole ya daga wa ibnu taymiya kafa ibnu zamalkani ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa kiyayya da ibnu taymiya amma sai da ya sara masa ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر هو حجة لله قاهرة هو حجة لله ظاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر ابن الزملكاني شيكي wannan baitocin kuma sufi ne ibn zamalkani ya ka duba fatawa kaga irin majalis din da yayi na zama da su ka do bidaya wal nihaya tarjamar ibnu taymiya kaga irin yadda ya ta zama da su yana kure su to kuma wani ya zo ce ai ai ba a fahimta ne to an rasa yadda za a yi bayanin abin ne a fahimta mu mun fito mun karanta gashi nan ga kuma maganganun malamai yanzu nan ai magana ibn rajab muka karanta a fatul bari abin nan da sufaye suke cewa za'amun ne batil shi ma bai gane ba to kuma shi wanda yake cewa baka ba a ganewa din nan fa in ka ba shi jumla biyu ba zai iya ma irabin ta ba a larabci ba zai iya maka irabi ba ba wai shi ya yi tashi ba amma ya ce wa wani a ganewa to duk wanda ya ce mana ba ma ganewa sai ya saka littattafan da muke karantawa ya yi fassararsu su ya yi bayanin su a gane wani malami da aka zo batun salatul fati an ce tafi alkur'ani ya rasa yadda zai bayani sai ya bayani garwar ruwa garwar turare garu haka fa aka yi ta yi yanzu an gaji an daina dan mutane sun kasa ganewa garwar ruwa garwar turare ai ka garwar turare ta fi tsada garwar ruwa kuma ta fi ai ruwa ya fi daraja to dan an ce turare ya fi tsada ai ba ana nufin ya ya ya fi ruwa daraja bane to to kaga an bar kwandon abinda an bar garwar ruwa da garwar turare an da kwandon murtala da kwandon alkur'ani kwandon yan murtala da kuma kwandon alkur'ani to wannan shine fa irin bayanin da za a yi taimaka kokarin wai sai ka gano wannan ka tobarar da aka yi daidai aka yi alhallaj hallaj abu mansur al-hallaj malamai ne fuka ha'u ne gaba ɗaya na iraki suka yi fatawar ya kafirta kuma aka kashe shi gaba ɗaya suka yi fatawa cewa ya kafirta saboda aƙidarsa ta wahdatul wujud da ita tushen abin da aka gina sufanci a ciki a abin a cikin jawahirin ma'ani za ga su ne ake ta yaɗawa hallaj malamai suka fuka ha'u kuma aka kashe shi haka nan abin nan wardi shi ma wani sufi ne shi ma kashe shakai to kuma kuma wani yanzu yana cewa wai ba a ganewa sai ka je gun sufin to shi sufin sai fito ya bayani ai ba sai na je gun shi ba in ya fito ya bayani ko shi wanda ya ce ba a gane sai ya sa littafin da muke faɗa cewa a cikinsa ba abubuwa na kafirci da yawa yana nan sai ya sa a ciki saboda ba a san mutane su san hakikanin inda ake jin su sai mutum ya yi zurfi ya yi nisa sai ya same shi gaba ga wake rami a ce in yayi baya kuma za a tura shi saboda haka yake wajibi akan masu da'awa shiru shuruɗin da ake yi ba a ɗauko su littattafan ai suna da ana sai da su yara suna fakewa a ɓoye suna karanta suna fitowa su zama Allah dole ne malaman sunna su fito domin aƙida ita ce farkon abin da za a yi fafutuka a kanta kafin a gyara komai na ibadar mutum sai a yi maganar aƙida in kana so ka yi wa mutum gata gyara aƙidarsa kafin ka gyara masa arwala ko ɗahara gyara masa aƙida wannan shine gatan da za ka yi masa saboda haka ko meye za a karantar ya kamata harkar aƙida ta shigo musamman ma a irin wannan lokacin da aka haɗu yanzu ba ba wai kawai na ciki ba har su arna ɗin arnan duniya sun fahimci cewa kyakkyawar aƙidar nan ita ke motsa musulmi ita take motsa musulmi su da su ce sai an ba su haƙƙinsu don haka a yi ƙoƙarin lalata aƙidar in aka lalata aƙidar shi kenan komai aka zo musu da shi za su yarda in suka yarda suka narke suka zama mu shi kenan sai su yi ta mu tunda mun fi su ƙarfi amma in suna jin su wasu ne daban ba mu ba ba irin mu bane to kullun za su nemi haƙƙin su to shi yasa za ga a duniya yanzu an fi yaƙin irin wannan aqidar tamu ta ahlus sunna ba a damu a yaƙi wani sufi ba ko a yaƙi wani wani dan bid'a an fi damu a yaƙi dan sunna saboda shi yake sa wa mutane wani abin da yake da ruhi da zai sa su har kullun su ce su ba su yadda da abu kaza ba da abu kaza suka yadda amma aqida da za ta ce ka zama a gaban shehin ka kamar gawa a gaban mai wankanta wannan aqidar ya za a yi ta sa ka wai kai wani bore saboda tarbiyyar da aka baka tun farko tarbiyya ce ta kai rib da ciki wasu ta bin da taka ka suna wucewa wannan tarbiyyar ka samu ba za ka taɓa samun wani ƙarfi na ka fito ka ce kai baka yadda ba baka da shi ba a koya maka wannan ba saboda haka sai an sa maka aƙida mai ruhi wacce ke motsa ka ta zama wato wani inji ne da yake wasa ka kullum kana jin cewa kai fa mutum ne wanda kana da manufa a rayuwarka ba kawai kake azuba ba to wanda aqida ita za a ita ake yaka to idan muka fuskanci ƙalubalen yanzu ya wuce waɗannan da suke ta yi wa musulunci makarkashiya tun da daɗewa yanzu hatta su turawan yamma da amerikawa abinda suke so su rushe in suka rushe aƙida mai kyau sun rushe musulunci sauran ba za su yi wahalar a ja su inda ake so ba a rushe wannan aƙida mai kyau inda duk kaga amerikawa sun ce a yi gyaran curriculum a yi gyaran manhaja ta karatu abinda suke so a gyara shi ne batun aƙida ba su damuwa yi maganar abin nan sharuɗan sallah abin nan hukunce hukuncen tsarki waye haila ba wannan suke so a canza ba aqida suke so a canza tun daga batun alwala wal bara a cire shi daga cikin abin nan a gina mahabba san kaga mutum a gina shi akan yan kasanci ko ko a gina shi akan akan akan humanity dukkan ku mutane ne don haka kana son shi shi ma yana son kai mutum ne shi mutum ne a gina abin akan wannan mutum ya fito yana bayani ya ce shi abantu billah wa bil watan da ya ce Allah sai ce watan garinsa yana cewa bismil bismil sha'abi wal watan zai yi magana da sunan yan kasarsa da sunan kasarsa kaga maganar Allah ta tafi ba maganar Allah yake ba maganar kasarsa yake sauraka in zai shiga ma faɗa da gwagwarmaya yana magana ne akan an kwace mai wani yankin ƙasarsa zai kwato kayarsa in ya kwato kayarsa kuma a je a ci gaba da abin da ake shi bai damu ba to yanzu an kai wani lokaci da an samu farkawa daga bacci mutane sun farka to ake so kuma a dawo a yaƙi wannan an koma bacci din to kuma ba za mu taɓa samun gyara ba sai mun gyara cikin gida waɗanda su zama mana matsala a ce na'am irin wannan musuluncin ake so ba ma san irin wancan musuluncin na komai ba a yadda da shi ba na kaza na kaza mu irin musuluncin wancan wancan dincin irin musuluncin sa muke so kaga shi musuluncin sa ba ruwansa zai yi sa zai yi rawarsa ba ba abin da ya dame shi amma kai musuluncin ka ka ce komai aka faɗa ina dalili a alqur'ani hadisi duka hana mutane sakat to kai ba a san musuluncin ka dan yanzu ta kai amerika tana nuna musu ta ce musuluncin irin ta irin nasu take su tana nuna su ta ce irin musuluncin su wani take su to kaga inda akwai ruhi akwai aƙida mai kyau a zuciya amerika ta nuna ka ta ce irin musuluncin ka take so ai ya kamata ka daina fitowa ma unguwarku ana ganin ka har amerika su ce kai musuluncin ka ya musu saboda haka batun a ce wai ba a gane ba a gane sufanci ba sai an je gun sufaye to a shirye miki sufayen su su bayani in sun zo suna faɗa jama'a suna ganewa shikenan mu za mu daina magana amma sai dai a yi ta tsiya ana barin yara suna lalacewa yanzu yaron da zai lalace yana yawo yana cewa shi Allah ne yana wuce masu arwala yana bol da da gwangwanayen su yana cewa su tashi ya yafe musu shi yayi ta yawo yana tsayarsa ba wani dattijan uwa da zai ce wannan yaran ya kamata a kama shi a hukunta shi sai wani ya zo ya fara karantarwa a unguwar ya sa karatu a lokacin da kuma za a ce a wannan zai lalata yara saboda haka ni dai shawara ta duk inda ake majalisi na ilimi to ko mai za a karantar sawa'un tafsiri ne hadisi ne a fiƙihu ne luga ko luga za a karantar to a dinga tsayawa ana bayanin aqida a ciki ko luga ka zo akwai inda ƙida za ta zo ka bayanin ta ana da buƙatar wannan ba mu kai wani lokaci da za a ce wai yanzu an gama da aƙida ba an gama da aƙida ga mutane na suna ta yin abin da yake shirka ga Allah kuma a ce an gama da wannan ko a ce haɗin kai ake so haɗin kai ake so ana son a haɗa kai amma ba ba, ba bisa ga komai ba sai bisa ga aƙida bisa ga aƙida annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin sunayensa al-mufarriq mai rabawa domin zai raba gaskiya da ƙarya ranar yakin badar Allah ya sa masa yawmal furqan ranar rarrabewa don haka ba kowace hadawa ake yabo ba hadawar da za a yi ta akan alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata irin ta ake nema amma haduwa irin ta yahuda tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la yafqahun irin wannan haduwa ba ma santa zukatanmu daban-daban amma ana ga kamar ɗaya ne Allah ce waɗannan mutane da ba su da da fahimta ba su da ilimi ba irin wannan ake kira mutane zuwa gare ta ba kuma don haɗuwa idan ba ta zama a bisa wani asasi na uban ba ta zama akan hablullah ba da Allah ce wa atasimu bi hablillahi jami'an bi hablillah ba wai kawai cewa wa atasimu wala tafarraqu ba cewa bi hablillah sai da ya faɗi abin da mu riƙe mu zama ɗaya to amma wani ya rike wani ya ƙi rikewa a ce kuma da a tafi tare da shi ya rike shi a tafi da shi bai rike ba baya tare da mu don Allah cewa a riƙe abin igiyar Allah din a rike sai a zama ɗaya to duk wanda ya rike ka a kawo rarraba a cikin duk waɗanda suka rike igiyar Allah din ka a kawo rarraba amma wani ya rike wani ya ki rikewa ya zama kamar dan annabi nuhu irkan ma'ana wala takun ma'al kafirin so ka hau tare da mu ya ce sa'awi ila jabalin ya asimuni min al-ma' shi ya tafi gun shehi kaza shi ba sai ya zo ya tafi tare da ku ba kuma a ce a'a shi ma duk jirgi ɗaya ɗauko mu haka zai yiwu ba annabi imamu malik yana siffanta sunna da cewa jirgin annabi nuhu ne ya ce sunnatu rasulullah rasulullah kasafi na tino marrake ba fi naja kamar jirgin ruwan annabi nuhu ne wanda ya hau ciki shi zai tsira wanda bai hau ba ya halaka to kuma a ce a'a wanda bai hau din ba ma shi ma ya tsira ba zai yiwu ba Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa